والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna godiya ga Allah subhanahu wa wanda ya ba mu ikon haduwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin sharhu sunna na al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala kamar wanda aka saba gabatar da wannan darasin a daidai wannan lokaci kamar wanda aka saba gabatar da abbas da an yi wani abu ana cire waɗannan abubuwa kamar wanda aka saba gabatar da wannan darasi a daidai wannan lokaci. Darasinmu da ya gabata shi ne darasi na arba'in da ɗaya, wanda ke na yanzu insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da warkon darasi na arba'in da biyu inda karatun namu na yau zai wara <clears throat> a daidai gabar da al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala yake cewa wasalawatul khamsu ja'izatun salloli guda biyar da ake yi a cikin wuni da kwana halal ne ma'ana halattatta ce ita sallah din khalfa ta sallaita khalfahu a bayan wanda ka yi sallah a bayansa idan mutum na musulmi kuma ya yi imani da Allah ka zo ka bi shi sallah to sallah ka sallah ce ingantacciya illa an ya kuna jahamiyan sai idan yana cikin aƙida ta jahamiya idan yana cikin aƙidar jami'a ta bishi da wannan sai da ya ci. ba fa rumu mu'abdil shi wanda ke cikin hanyar jami'a ko yake bin aƙidar jami'a shi mu'addili ne menene ma'anar mu'addili yana yawanin tarka sifa yadda duk Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta kansa shi ba zai yadda da haka nan ba a'a zai ga cewa yana da wani abu nashi ko ta fahimta tashi ko ta ganewa tashi na ganin cewa Allah ba sama yake ba Allah ba ƙasa yake ba a wanda sai sake shigowa masallacin da mai wanda ba ki ko kai ya sake shigo mana masallaci a Allah ba sama yake ba Allah ba ƙasa yake ba to kaga wagga shi aka ce ma ta'il mai yawantar da sifa ya yawantar da sifa za ka kaga kenan duk wani wanda ya yawantar da sifa to shi ya zama mu'addili su ba su yarda da cewa Allah ya daidaita akan al'arshi ba daidaita wata ta cancanta da Allah ba su ga haka nan ba Za haka idan haka yi sallah bayan wanda yake ɗan jami'a ne da wa in sallaita idan ka yi sallah a bayansa fa'id salataka ka sake sallarka wa in kana imamuka yawmal jum'a idan ya zama limaminka na ranar jum'a shi mai bi aqida irin ta jahiliya wa huwa sulbanin alhali kuma shugaba ne fasalli kalfahu sai ka yi sallah a bayansa wa ka, idan ka dawo gida to sai ka sake sallarka wa in kana imamuka min as-sultan wa ghairihi sahibu sunna idan ya zama wanda a shugabanka ko limaminka ma'abuci sunna ne fasalli halkahu kai sallah bayansa wala fi it salataka ba za ka sake sallah ba a ba ba magana cewa wai ka sake sallah babu wannan ba a aza maka ba kaga salloli guda biyar da matsalar limanci a cikin sallah da wane na yake inganta ya zama limani da wane na limancinsa baya inganta duk wani abu ne wanda ke akwai buƙatar a san haka na warko idan liman ya kasance ko shugaba idan liman ya kasance wato ainihi shine shugaba da wannan za ka yi sallah a bayansa shi a shugaba kuma shi a limami sai kai sallah a bayansa ba tare da duk wani bincike ba ga sashen al'amuransa wanda yake kasancewa na sabon Allah ko na saɓani matsawar bai fice daga addini ba mutum yana nan mai addini to ka bi shi sallah saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi ainihi umarni ya yi umarni da a sallah bayan saboda haɗa kalima ta musulmi ya zama kalmar musulmi ta haduri guda da rashin rarraba duk da al'amari ya kasance duk wanda ya kasance al'amari da al'amari ne ya kasance na cewa yana aikata zunubi ko sabon Allah matsawar bai kai ga haddi na kafirci ba hakika ana yin sallah a bayansa saboda ɗaya kalmar musulmi ta haɗu ta zama abu guda musamman ma a sallar jam'i ko sallar idin azumi ko sallar idin layya haka nan kuma dangane a ko kuma abin da ya shafi bayan an yi magana a kan sallar idin azumi cewa ana yi a bayansa sallar idin layya ana yi a bayansa aka nan salloli na farilla e ya kasance shi ne jagora na al'amari kuma gashi yana biyar aƙida ta jahiliya za ka yi sallah a bayansa amma kai kan sai ka sake sallar ka in ka koma gida wannan ɗaya kenan na biyu idan wanda a shugaba ko limami ya kasance fasiki ne ba shi a shugaba ba shi gaba da sallah kuma fasiki na sa'an nan ba shi a shugaba ba wannan nan maluma suka yi kuma da suka yi saɓani sai suka yi maganganu guda biyu magana ta farko sashen maluma suka ce an ta ya zama adili saboda haka sallah ba ta inganta bayan fasiki wanda ke aikata ba'ira daga cikin kaba'irori na zunubai abinda bai kai shirka ba sun ce ba a yin sallah a bayansa ma dama kasancewa ba su gina don me sharaɗi adalci to adi a fasiki ko ba adili ba za haka wanda yake duk fasiki ba adili ba ba za a riƙe shi matsayin limani ba maganar ta biyu matsawar musulmi ya kasance matsawar mutum ya kasance musulmi na to sallah sai tana inganta ga ainihin kai ne to haka kuma yana inganta wani ya bi sallah a bayansa da haka kowane musulmi yana iya sallah bayan ɗan uwa ne musulmi idan dai ba a ƙida mugunya ta bayyana gare shi ba kamar shi ba mu mu'tazile ne ko yana bin jami'a ko yana bin kawari ko da yana aikata wani abu na saban Allah in dai abin nan bai kai shirka ba kila ka ce fasiki ne eh an ji fasiki ba adali ba kana ƙarya kaga ƙarya fasikanci ta kana giba kaga giba fasikanci na da haka kenan a gehe guda kai ma kana aikata abin da yake kanci ta haka da kai da shi kusan ya guda kenan matsawar abin nan da yake kafinci ba ana yin sallah bayansa wannan shi a bayyanannen abin da malam ya bayyana bayanin karara idan mutum musulmi na ana bi ne sallah ko da yana aikata wani sabo wannan sabon ba zai hana abinci sallah ba saboda shi ma mabi yana da wani nau'in yankin sabo da yake aikata bi ma'ana menene fasikanci al-khuruju min da'a to wannan kenan to abu na gaba malam imamu al-barbahari yace wal iman bi anna aba bakrin wa umara dai imani da cewa abubakar da umar rahmatullahi alaihima wa radiyallahu anhuma fi hujurat aisha dai imani cewa abubakar yana nan cikin dai dakin aisha na aka binne shi aka umar na aka binne shi tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam katubina hunalika ma'a hakika an binne su a can tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa'iza a taitar kabra idan ka zo wurin kabari na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fastaslimu alaihima za ka yi sallama gare su bayan kawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sallama farko in za ka yi sallama assalamu alayka ya rasulullah alal aqalla in ka tsaya bakin nan ba wani abu da aka ce kace ba ce ka kirayi manzon Allah ba ko ka roƙe shi wani abu a'a sallama da gabatar da addu'a bayan ne idan ka dan rubuta gaba kaɗan assalamu alayka ya babakar siddiq radiyallahu an jazakallahu khairan aka in ka dan rubuta gaba kaɗan assalamu alayka ya umar faruk jazakallahu khairan idan Allah ta'ala ya yi ma muwafaka ya hore ma ka samu dama ta sauke faraji na aikin hajji za ka yi sallama ga waɗannan manyan bayi bayan yin sallama ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka wannan abin da mala ya kawo mana lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya karɓi rayuwa ta sai ya mana cewa an yi saɓani ina za a binne shi. Lokacin da Allah ya karɓi ramazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, safai sun yi saɓani ina za a binne annabi. Shin za a binne shi tare da sahabbansa a baki'a ko ya za a aikata ya za a yi. sai aka ambata musu hadisi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa annabi za a binne shi ne a inda ya rasu don haka tun da aka karanta hadisin cewa ana binne annabi wurin da ya rasu to wannan mushkila sai ta walwale sai aka binne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daidai wurin da Allah ya karɓi rayuwarsa saman shinhida a ɗakin Aisha uwar muminai radiyallahu anha daidai wurin nan da ya rasu na aka binne shi a cikin ɗakin Aisha uwar muminai saboda ya yi rashin lahiya ne a ɗakin na Aisha Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓe ransa a wannan ɗakin nata kuma annabi ya rasu uwar mumine tana rungume da shi annabi ya rasu uwar mumine tana jingine da shi a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rasu uwar mumine tana rungume da shi a gani ko ya rasu tsakanin haɓata da kuma ƙasan gabanta kenan tana rungume da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sai a iya ta biyu cewar da uwar mumine ta yi ba dan gudun a riƙa kabarin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba a zo ana ƙoƙarin yin wani abu na shirka a kansa to da na bayyana da kabarinsa ya zama an binne shi a baki'a don ka a samu buluwi da ƙetare iyaka da gwamatsan mutane zuwa wurin kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa saboda ƙoƙarin ba da kariya da kauce ma cikin abin da ya shahi nau'in shirka sai aka binne shi a cikin ɗakin uwar muminai Allah ya ƙara masa yadda wannan shi ne dalili na binne shi a ɗakinta saboda haka uwar mumine ta ce da aka ambata ko kuma ta ambaci hadisin ani game da wuce wuri game da sha'anin kaburbar da ta ambaci haka sai ta ce hakika yahuda da nasara sun ƙetare iyaka sun wuce wuri da kaburbarran annabawansu sun riƙi ƙaburburan annabawansu matsayin wasu gumaka da ake bauta ta ce to in ba don haka ba don ka a zo a yi wa kamarin annabi sallallahu alaihi wasallama kamar wada yauda suka yi to da na bayyana abarinsa. wannan tsoron shi yasa gudun a riƙi kabarin manzon Allah sallallahu alaihi a matsayin masallaci to shi ya hana wannan shi ya hana shi ya dalili ko ba haka ba sai wannan shi ya dalili kamar wadda ita uwar mumine ta bayyana da haka ta bayyana hikima wadda ita ad dalili na binne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ɗakin ta ita uwar mumine don haka sai kasance yanzu za ka ga kabarin na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana nan a cikin masallaci yana nan a cikin masallaci ta bangaren gabas daga bangare arewa za ka gane shi bangaren arewa maso gabas a cikin masallaci yana nan cikin gida ne kuma a kabarinsa a wajen masallaci tunda da ba masallaci ba ne yana da yin kwafsaka ne da masallaci a lokacin da walid dan abdulmalik ya yi niyya na faɗaɗa masallacin sannan aka sanya shi kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai kasance bisa ga halin da yake a yau amma ba a canza komai ba na tsarin kabari iyaka an gewaye shi ba wai an yi giri a kan shi bane a an dai tun ya riga ya shiga ciki to kaga shi kenan an sa ya shiga cikin masallaci ni a dalilin yin haka faɗaɗa masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam in ba haka ba to da yana nan a cikin ɗakin na ita muminai kuma duk da haka bai gushe ba yana nan cikin ɗakinsa shi ba cikin masallaci yake ba ko daga hakikani yanzu cikin masallaci ne amma a lokacin da aka binne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan lokacin ba masallaci na ba sa'an lokacin da aka karbe rayuwar abubakar Allah shi ƙara ma abubakar yadda an binne shi tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'ana a bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don darajantawa gare shi da bambantawa cewa ga kabarin annabi ga kuma na abubakar <clears throat> saboda shi abubakar sahabin manzon Allah ne da yake tare da shi a rayuwarsa ko ina suna tare da haka bayan da Allah ya karbe ransa sai aka binne shi tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'ana wuri guda inda kabarin annabi yake nan ne na bakar yake aka lokacin da Allah ya karɓi rayuwar Umar ɗan kadda, Allah shi ƙara mishi yadda uwar mumine ta kasance tana nufin ta je a kai shi ɗakin ta a ta a binne shi wurin da aka binne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma inda aka binne mahaifinta abubakar nan ne ita take kudiri na aje a kai shi a ainihi binne shi don haka shi umar allah ya tsara masa yadda ya nemi izininta saboda san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da san Abubakar ya nemi izini na cewa idan Allah ya karɓi rayuwarsa a binne shi tare da suwa don haka sai uwar mumini sai masa izini Allah ya ƙara mata yadda sai ta zaɓe shi a kan kanta ta zaɓi a zo a binne shi a aka binne shi bayan abubakar a cikin wannan ɗakin nata wannan kuwa a wannan ita ce wato ainihin kaburburan nasu guda uku kabarin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana biyar alƙibla sannan kabarin abubakar na bi masa sannan kabarin umar na bi masa duk dai a cikin ɗakin uwar muminai Aisha radiyallahu anha Allah shi ƙara mata yadda ita ma uwar ne lokacin da Allah ya karɓe rayuwarta tunda ta sallama ma Umar cewa a binne shi a ɗakinta tare da mijinta da mahaifinta ita kuma da Allah ya karɓe rayuwarta sai aka gaita a makabartar a tare da sauran sahabbai da haka ya zama wajibi mutum ya yi imani da haka saboda sanin wannan da sanin kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sanin kabarin sahabbansa Abubakar da Umar yana da fa'ida ga musulmi saboda ya zama musulmi ya sallama gare su ya ainihi yi ziyara in ka zo ka ware sallama ga annabi sannan abubakar sannan Umar in ka zo lokacin da za a kawo ziyara za ka fara da annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan da manyan sahabbansa Abubakar da Umar kuma wannan akwai lada da sakamako na irin wanda ake ba wanda ya zo ziyara. Da, ce wadda al'imamul barbahari ya yi ko kuma cewar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi <clears throat> idan ka zo kabari ko makabarta kai sallama ga ma'abuta makabartan nan idza ataita al-qabra fa Alayhi alayhima ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wajib in ka zo makabarta ko kuma ka zo wannan wurin inda kabarin annabi yake sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin masallaci wanda asali ba masallaci bane gida ne nan wurin an faɗaɗa masallaci ne har ya kasance ainihi kabarin ya dawo cikin masallaci to kawarin sallama ga annabi sallallahu alaihi wa sallam sana ya wajaba ga ya wajaba gare ka kai sallama ga abubakar da Umar radiyallahu Anuma, wanda shi a fa'ida ko hikima na sanin ina aka binne annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan ina aka binne sahabban manya guda biyu abubakar da umar wannan a sanin haka yana da fa'ida don ka yi sallama gare su idan ka zo masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam za ka kawo ziyara kana yin sallama ga annabi sallallahu alaihi wa sallam sa'annan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama sa'annan su ka yi masu ainihin sallama don ka samu sakamako da lada irin wanda ake ba wanda ya zo ziyara ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gare su saboda ka yi musu sallama ka yi addu'a gare su ka neman musu gawara ba don ka wuce wuri ba ba don ka bi don albarka ba ba don ka nemo biyan wata bukata ba daga shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar wada waɗanda suke masu karkata na ko karkatarwa suke tsammani waɗannan da ke cutatar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'ana abinda asbabi da dalili kai sallama ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kai addu'a da neman gawara da sahabbansa masu girma Abubakar da Umar radiyallahu anhuma aka kawai sallama ana yin ne kawai kamar ga mutumin da ya riga ya zo daga wajen tahiya sawa'un ɗan garin madina ne ko wajen garin madina ne tunda ya riga ya yo tahiya ya taho zai yi sallama ga yesu kaga sanda zai shiga masallaci ma zai yi sallama a lokacin da yake shiga masallaci ya ce a wasalatu wasalamu ala rasulillah a lokacin da yake shiga masallaci da farko bayan ya riga ya yi ita wannan haɗe ɗin. Ba zai sake ma yin sallama ko yaushe ya shigo wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba saboda sahabbai ba su yi haka ba ba su aikata haka ba don aiki da waɗin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewar annabi la taj'alu qabri idan kada ku sa kabari na ya zama kamar idi yana nihin kuna kwankoma yowa domin yin ziyara gare shi ku taho ku dawo ku koma ku taho saboda idi shine abin da aka al'adanta ana yawan kwankoma shi shekara bayan shekara da aka ka arki abarin annabi irin haka ko yaushe ka shiga masallaci kace sai ka koma kai sallama gare shi kai sallama ga Abubakar da Umar radiyallahu anhuma ba azama haka ba yin haka ma bid'atu idan kace ce bisa da ka shiga sai ka zo ka musu sallama to yin haka nan bid'a ne kuma hanya ce mai kai zuwa ga shirka duk wanda ya riki kabari matsayin idi kamar wada wasu ke yi ga kaburbura za a ga kaburbura na waliyan Allah ana rikon su kamar idi yau a zo gobe a zo jibi a zo gata a zo in za kana haji ka sayi hubbarin shehu ka sayi siwawa ka sayi rigar wannan babu izini wannan babu umarni wannan Allah bai hori ka ya haka ba manzon Allah bai hori ka ya haka ba magabata manyan bayin Allah kamar irin mujaddadi sagan madawullahu bi rahmati ba umarninsa akan kai irin wannan aiki kawai wannan wanda ya zo ne daga wajen tayyiya ka taho domin ziyara to sai ka zo ka yi sallama gare su ba da duk ka shiga masallaci sai ka koma koma wurin annabi ka yi sallama ba ka zo wurin abubakar ka yi sallama ba ka zo wurin Umar kai sallama ba ba sai ka yi wannan ba da ka yi so guda to wannan ya wadatar insha Allah wa kana ibn Umar radiyallahu ma Abdullahi dan Umar ya kasance Allah ya yarda da su shi dan Umar shi da mahaifinsa idan ya dawo daga wajen tahiya to zai zo ya huskanci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai ce assalamu alayka ya rasulullah wa barakatuh Na يتأخر قليلا نحو الشرق ثم بنجرين قبس كتان عن يميني wajen damansa wa ya kula salamu alaika ya ababakar nisiddiq wa rahmatullahi wa barakatu sun mai ta'akkar an yamini qalilan ya ɗan yi dama kaɗan wa ya salamu alaika ya umar ibn al ya umar ibn al wa rahmatullahi wa barakatuh haka abdullahi ibn umar yake yi radiyallahu anhu wa arda idan yana niyyar yayi addu'a ta hakika yana ne zanta baya yi kusa da kabarin sai nesa ya huskanci alƙibla ya roƙi Allah bai huskanta kabari kawai yana huskanta alƙibla saboda kabari ba a fuskantar sa domin a yi addu'a mai kabari za ka yi mai sallama ka yi mai addu'a ka roƙan mai gawara ba wani abin da za ka nema a wurin mai kabari a rashin neman wani abu wurin mai kabari bai rage darajarsa ba bai rage ɗaukakarsa ba bai ɗauke irin baiwa da Allah ya nishi ba don haka wannan kenan wa da malam ya kawo mana Allah shi nishi rahama ya yi muna bayani wasu bayin Allah da suka gabata waɗanda na yi guluwi suka ƙetare iyaka suka wuce wuri sai shaidan ya kai su ga kayarci. Allah ta'ala ya ba mu labarin hikayar su dangane da annabi Nuhu Alayhi salam wa qalu la tadarunna wuddan la tadarunna wuddan wala suwa'a wa yaghutha wa yauka wa nasra wa qad adallu kathira da wattu da suwa da yaghut da ya'uqa da nasra duk bayin Allah na salihai na kirki haka lata da uzza duk bayin Allah na na kirki amma lokacin da a wasu da tsawa da ya kusa da ya uka da nasara suka rasu matsayinsu na bayin Allah sai al'ummominsu suka yi mutum mutumi nasu kowane kusa da kabarinsa sai aka zo aka yi mutum mutumin shi me yasa suka yi haka wai idan sun gane su za su suna musu da cewa su mutane ne na kirki masu bauta ma Allah don su masu je su bauta ma Allah da tahiya ta yi tahiya zamani ya yi tsawo sai shaidan ya zo ya ce musu ai ba ku sani ba waɗannan su ne allolin kummance ne su kama bautansu su sai suka za a bauta musu aka lata aka buzza mutane ne na kirki musamman lata yana kwaɓa garin alkama soyayye yana raba ma alhazai waɗanda suka zo wurin aikin hajji da ya rasu sai suka zo suka yi mutum mutumi a kan kabarinsa wai idan suka kalle shi suna tunawa da irin matsayin shi da alheri da yake yi ga al'umma da taimako da agaji da yake ba alhazai don haka kuma sai su ƙara himma da da ya zo ya rasu lokaci ya yi tsawo sai shaidan ya zo ya nuna musu cewa ai shi ne abin bauta sai suka kama bautarsa she yasa uwar muminai Allah ya kara mata yadda tace ba don gudun in bayyana kabarin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan ya rasu a kai shi a baki'a ya zama mutane suna tururuwa da gwamasu zuwa wurin kabarin ko ba su zo su kama bautar kabarin to da na bayyana da kabarin suna cikin wannan hali sai ga bayani an samu na hadisi cewa annabi ana binne shi ne inda ya rasu bayan da annabi ya rasu tsirar Allah da amincinsa ƙara tabbata a gare sa sai aka yi masa wanka aka sanya masa likawani an samai likawani zane uku babu riga babu rawani ba wani gyamto da aka ɗaurawa annabi sallallahu alaihi wa sallam wa bin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi salasati abda fi salasati an masa likawani da sutura uku zane uku bidin farare suhuliyatin waɗanda aka zo da su daga cikin wata alƙarya a yemen da ake ce masu run min na kaɗa sai aka nada manzon Allah sallallahu alaihi sai aka binne sa a kaba a cikin ɗakin Aisha daidai wurin da Allah ya karbe rayuwarsa don haka kenan ba wani da yake samun dama don ya zo ya ga kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce zai yi wata ziyara ko ya zo zai yi wani abu na harkar shirka ba zai samu dama ba bayan da Allah ya karbe rayuwar Abubakar Allah ya ƙara masa yadda shi ma aka kawo shi kusa da annabi da bayansa aka binne shi aka kuma Umar ɗan Khattab gabanin ya rasu ya nemi izinin uwar mu ne Aisha cewa idan Allah ya karɓe rayuwata ina so a binne ne kusa ga Abubakar Siddiq radiyallahu anhu wa arda ya zamana cewa ina tare da suwa wannan shi abin da nake neman izinin ka in nake neman izinin ki sai ta bashi izini da ita ta a aniya idan Allah ya karɓi rayuwarta abin ne da ita ma a ɗakin amma sai ta fice ma Umar Allah ya ƙara masa yadda bayan da Allah ya karbe ranta ita kuma sai aka kai ta a makabartar baki'a wannan shine abin da ya waru na kama daga rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sahabinsa Abubakar da Umar da ma har uwar mumine Allah ya ƙara musu yadda da haka duk wani abu mai kama da shirka to ɗan adam ya yi nisa da shi ya ƙaurace mishi ya bashi dan ba alkai Allah ta'ala ya yi bayanin cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dalika liman yasha illa yinka iznibinka don abin da ka aikata na banna da sabo to idan ba ka yi shirka ba kuma ka mutu kana mai shirka ana fatar Allah ya yi ba insha Allah subhanahu wa ta'ala a dalilin lura da lokaci na ya kamata in dakata ina roƙon ubangiji subhanahu wa ta'ala abinda na karanta akan tsawaba. Allah ya ba mu lada kure na Allah shi ya shaye shi a cikin zukatan al'umma Allah ya muna muwafuka da dace Allah ya sa ayyukanmu su zama dambe ɗaya da shi